الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس الكريم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فأخبر سبحانه أن من أشاء عن ذكره وهو كتابه الذي أنزل على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وأشد بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيد الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو كرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير وبيئة لبان ثدي أم تكاسما بئس حمداج أوضى لا نتفرق ثم أكبر سبحانه أن الشيطان يسد كرينه ووليه عن سبيله الموسل إليه وإلى جنته ويحسب هذا الضال المسدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء الكرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبيس الكريم كنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني وصددتني عن الحق وأغويتني حتى حلت وبيس الكريم أنت لي اليوم ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبة حصل له بالتأسي نوع تفريط وتسمية أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشركين في العذاب وأن الكرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب كرينه معه وإن كانت المصائب في الدنيا إذا أمت صارت مثلات كما قالت الخنساء في أقيها سخر ولولا كثرة الباكين حولي على إكوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أؤذي النفس عنه بالتأسي فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الأذان مشتركون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 yau talatin ga watan rabi'u sani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda ya zo daidai da tara ga watan biyu miladiya ta 2016 a wani majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa'u ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi na al'imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 77 a wannan littafi a jerin gwanon darasinmu kuma wannan shine na 253 wanda malam bai gushe ba cikin yi mana bayani game da abubuwan da suke lizimtar dan adam ko al'umma a dalilin yawan saban Allah ba a komawa zuwa ga Allah da tuba malam yana ambata mana ukubobi daban-daban daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kowace ukuba da yake da zai ambata zaka ga cewa ko ita kadai ta isa ta sa mutane su ji tsoron Allah su guje wa yawan saban Allah su koma ga Allah da tuba da neman gafararsa mala yana cikin yi mana bayani ne akan ukuba ta 45 ta 45 wacce ita ce yadda yayin da bawa ko wata al'umma suka cika saban Allah ba tare da komawa zuwa ga Allah ba wannan yawan zinubai yana sa wato su samu makantar zuciya zuciya ta makance basira ta yi rauni a lokacin da kuma abokin gabansa shine iblis da 'yan uwansa shaidanu na mutane da aljanu za su samu ƙarfi a kansa kuma su samu galaba a kansa malam ya kawo mana faɗar Allah da yake cewa wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan فهو له قرين وإنهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون التي ومن يعش wa ذكر الرحمن an زي rahmani نيسانشي duk wa ambatan Allah ta'ala wanda zai rufe idansa ya manta da ambatan Allah ta'ala nuqayyid lahu shaytanan fa lahu qarin zamu hada shi da shedan ya zama ne abokin tafiyarsa su zama shi da shedan yan tagwaye wa innahum la yasuddunahum sabili wa yahsabuna annahum muhtadun kuma lalle su shaiɗanu. suna katange suna hana abokansu abokan tafiyarsu bin tafarki madaidaici suna kare su daga tafarki madaidaici wa yahsabuna annahum muhtadun su kuma su rika tsammanin cewa akan shirya suke hatta iza ja'ana har sai wanda yake abokin shaidan ya zo mana ranar gobe kiyama ya ga abin da ya iske na tilin alhaki da kuma ukuba da take gabansa kala sai ya ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini ina ma ya kai cuna ina ma tsakanina da kai akwai tazarar gabas da yamma fa bi'sal qarin tirda wannan aboki walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum Allah ya ce tunda har kuka zalunci kanku to fa ba zai amfane ku ba annakum fil azabi mushtarikun cewa ku masu tarayya ne a cikin azaba tarayyar ku a cikin azaba wannan ba za ta amfane ku ba malai yace fa akhbara subhanahu anna man asha an zikrihi wa huwa kitab kitabuhu alladhi anzalahu ala rasulihi fa a'rada anhu wa amiya anhu wa ashat بصيرته أن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه malam ya ce Allah ta'ala yana ba da ko ya ba labarin cewa wanda duk ya makance ya rufe idansa gabarin ganin littafin ambatan Allah ambatan Allah ya ce shine littafin Allah ce zikirar rahman ana nufin littafin Allah wanda duk ya makantar da ganinsa da gangan ya rufe idansa ya toshe kunnensa ya ƙi sauraren ambatan Allah ya ƙi dubawa ya ga abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi a littafinsa wanda ya saukar da shi ga manzansa fa'a'arada anhu ya bijire masa wa amiya anhu ya wato ya rufe idansa ya makance gabarinsa wa ashat basiratuhu an fahmihi basirarsa ta makanci gabarin fahimtar littafin Allah wata dabburihi da tintintini a cikin abin da ya kunsa wa ma'arifati muradillahi minhu da sanin mai Allah ta'ala yake nufin yake nufi da shi wannan littafi qayyadallahu lahu shaytanan sai Allah ya hada shi da shaydan uqubatan lahu bi i'radi an kitabihi yanzu uquba gare shi da nisantarsa daga littafin Allah babu abin da yake magani wanda zai magance ɗan adam daga samun nasarar shaidanu a kansa irin kusantarsa zuwa ga littafin Allah kusantar littafin Allah ta hanyar karanta shi ta hanyar fahimtar ma'anoninsa da tintintini a cikinsu da aiki da abin da ya kunsa. gwargwadon yadda bawa ya zan alaƙarsa da alƙur'ani tana da ƙarfi gwargwadon yadda shi kuma shaidan zai rika samun matsala dangane da shi gwargwadon yadda alaƙarsa za ta rika rauni da littafin Allah da fahimtar maganar Allah da bibiyar maganar Allah gwargwadon yadda shaidan zai rika samun nasara a kansa sauraka yayin da za ka kusanci littafin Allah ta hanyar karanta shi da fahimtarsa da aiki da muradinsa to a wannan lokacin ne kake ƙara samar da tazara mai nisa tsakaninka da shedan kowane irin shedan sawa'un shayatsinul insi ne ko shayatsinul jinni dukkan wanda zai ganka cewa kana rike littafin Allah kana aiki da shi bakin gwargwado to duk shedanarsa zai daga maka kafa duk shedanarsa sai ya ga kwarjininka duk shedanarsa sai ya ji tsoronka Saɓanin lokacin da zai hango ka cewa kana daga cikin masu bijirewa maganar Allah kana daga cikin masu nisantar fahimtar muradin ubangiji da littafinsa to shi kuma lokacin zai fi ganin cewa ai tabbas matsowa kusa da kai akwai nasara saboda ka raba kanka daga katangar da za ta baka kariya ka raba kanka daga makamin da zai baka kariya daga abokin gabanka saboda haka shi kuma a lokacin zai yi sa tsammani fatansa zai kara karfafa akan nasara da yake ganin zai samu kuma tabbas matukar mutum ba ya waiwayo littafin Allah ba to abokin gabansa zai ci nasara a kansa wannan shi ne ita ce kariyar da ubangiji ta ala ya mana yayi wa kowace al'umma ta hanyar saukar mata da littafi wanda zai mata sharhin menene shaidan menene suwaye shaidanu menene ayyukansu ta wasu hanyoyi suke kullo wa ɗan adam ta ya suke halakar da shi domin ya yi ƙoƙarin kauce ma waɗannan hanyoyi domin ya kubuta daga wannan halaka to idan ya watsi da wanda zai masa wannan bayani to su kuma suna ɗana masa tarkonsu a tafiyarsa don haka ba da nisa ba zai faɗa cikin tarkonsu shi ne mala ya ce yana daga cikin ukuba da ubangiji ta'ala wato za yi wa bawa yayin da ya watsar da littafin Allah Shi ne ya samar masa wato ya hada shi da shaidanu kuma tunda ba za ka yi tafiya da Allah ba to sai ka yi tafiya da shaidanu domin haka ma'arakar take haka gugurmayar take tsakanin rundunar Allah ta'ala da waliyansa da kuma rundunar shaidan shi ma da waliyansa to in ka tsaya tare da rundunar Allah ta'ala ka tsaya cikin waliyan Allah ta'ala to kana cikin masu cin nasara wa qatilu awliya ash-shaytan inna kaida shaitani kana zaifa saboda kana tare da waɗanda suke yaƙi don Allah don haka shaidan babu abin da zai iya da kai sai ku zai ka zama cikin masu nasara ba da zarar ka fita daga cikinsu to ka wa kanka ka zama ainihin nama ka zama ganima a hannun abokan gaba malam yace fa huwa qarinuhu allazi la yufariquhu shaydan din nan zai zama qarinuhu abokin tafiyarsa wanda ba zai taɓa rabuwa da shi ba la yufariquhu ba zai taɓa rabuwa da shi ba fil iqamati wala fil masiri fil iqamati wala fil masiri a halin zaman gida ko a halin tafiya zai zama yana tare da shi duk inda yake in yana gari suna tare in ya yi tafiya shi ma sun yi tafiya tare wa maulahu wa ashiruhu zai zama masa majibincinsa kuma zai zama abokin mu'amalarsa maulansa kuma abokin mu'amalarsa allazi huwa bi'sal maula wa bi'sal ashir wanda shine yake tir da abu abin da mai jibinta kuma tur da abokin tafiya tur da abokin mu'amala saboda haka wanda duk zai zama tare da shaidan to ya zaɓi tarayya mafi muni tarayya ta Allah wadai wanda duk zai zaɓi mu'amala tare da shaidan ya zaɓi mu'amala mafi muni mu'amala wato mafi Allah wadai yace razi'ai libanin sadiya ummin taqasama bi ashama dajin auzu la natafarraqu kaji kace auza auzu mabni ne da'iman ala ala dham yulazimu dam kamar qattu auzu ay abadan razi'ai libanin sadiya ummin taqasama wadannan baitoci naji naka kace razi'a libanin me abin din ne ya canza ko asalin baitocin radi'ai ne saboda hal ne wanda ya karanta baitocin al'asha ne kun san yadda waƙe yake a wajen larabawa ba su kaɗe ba da sauran al'ummomi to larabawa suna daga cikin waɗanda waƙe yake da muhimmanci ƙwarai da gaske a lokacin a gurinsu hada da yanzu lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya aiko shi a cikinsu ya cire su daga ummiya su zama al'umma mai ilimi ba su da inda suke taskake tarihinsu da matsayinsu da abubuwan alfaharinsu sai a cikin waƙe-waƙensu shi da ake cewa ashairu diwanul arab nan suke aje komai nasu haka kowace kowace kabila tana da mawaki wanda shine yake kwarzanta ta yana ziga ta yana fadar abubuwan alfaharinta da ayyukanta na bajinta da yaƙe-yaƙenta da ta shiga ta yi nasara kowace ƙabila takan samu ta ne saboda ƙwarewar mawaƙinta da mai mata hudu ba kusan a duk shekara in aka zo cin kasuwa irin soko ukaz soko majinna a makka to kowace kabila za ta zo da mawaƙinta da suke alfahari da shi da kuma mai tsayawa gaban jama'a ya ranga rangada hudu ba da take alfahari da shi zai faɗi zai tsaya ya yi waƙe ya waƙe wannan ƙabila ya yi alfahari da ita ya nuna ɗaukakarta da darajarta da matsayinta da jarintarta to sauran ƙabilu kowa zai riƙe abubuwan da suka gudana a wannan gurin to shi sai wannan labarin ya yaɗu ko ina da ina to shi yasa mawaƙi da baiti ɗaya na waka ko baitittuka na waka sai ya ɗaga mutumin da ba kowan kowa ba ya zama kuma kowa da waka ɗaya ko baiti ɗaya na waka sai ya karya mutum duk darajarsa ya zama ba kowa ba a wancan lokaci saboda irin matsayi da waka take da shi wannan baitin da ibn al-qayyim ya kawo mana wanda muka ce na na al'asha ne sababinsa wani cikin wata waƙarsa ne أرقت وما هذا, السؤال وما هذا السهاد المؤرق وما بي من عشق وما بي من سقم وما بي معشق a dalilin wannan waka shine akwai wani da ake kira al-muhallaq al-muhallaq din nan a cikin cikin larabawa a cikin kabilarsa ba shi da wani matsayi ba shi da wani daraja ba a damu da shi ba a dauke shi komai ba saboda talaucinsa kuma ba wani jarumi ba ne fitacce da za a ji tsoronsa saboda jarantarsa kuma gashi Allah ya bashi ‘ya'ya mata to kusa a jahiliya aka ce mutu yana da ‘ya'ya mata wai za ku shira a haduhun bil'unsa zalla wajuhu su waddan wa huwa karewar tashin hankali da bakin ciki a ce matarsa mace ta haifa to shi wannan shi zama na fakiri kuma zubanat kuma a cikin laraba jahiliya kaga ai ya hada abubuwa kuma ba jarumi ba saboda a wulakance ke rayuwa to akwai al'asha mawaƙi ne fitacce to sai ya kawo ziyara makka to shi wannan muhallak al-muhallak wannan talaka fitik kuma mai 'ya'ya mata yana da matarsa ce mai hankali ce wata ruwa ce mahaifiyarsa ce mai hankali suka ji labarin al'asha ya kawo ziyara makka sai aka ce to sai ta kira shi ta ba shi shawara ce to mawaƙin nan da ya zo makka al'asha mutum ne wanda yake rajulun ne mufawwa majdudun fi shi'ir ma madaha ahadan illa rafa'ahu wala haja ahadan illa wada'ahu duk mutumin da ya yaba to wanda ya gama samun ɗaukaka duk kuma wanda ya yi wa zambo to wanda ya gama lalacewa ce to haka yake saboda haka yanzu ka riga kowa zuwa ka jawo shi domin mu masa masauki suna da akuyar su guda ɗaya da ta suke tatsan nonan ta suna sha ce kaga akuyar nan tamu ita za mu yanka masa eh saboda ana harin gaba ne ke za mu yanka masa akuyar nan mu soye masa ita nan da nan ya ruga ya sauri ya je ya riga kowa ya ce a gidana za ka sauka ni ne mai masaukinka ka da shanka da giyarka duk tana hannuna saboda ka yi kawo shi a sha yana tare da matasansa ɗan rakiyarsa suka zo aka yanka masa wannan akuya aka soye masa ita ko aka gashe masa ita za a ce aka gasa masa ita sannan ta je ta tai ita matar ta yan dabaru aka samo masa nono aka samo masa abin nan kabakin giya gorar giya aka aka aje masa yaci yaci yaci aka aka soya masa hantar hantar abin nan hantar taguwa aka samo masa ma suka samo hanta aka soya masa ya ci to bayan ya ci ya sha ya sha sai ya kirawo mai gida ke kai ko mai labarinka mai tarihinka muhallak bai ɓoye masa komai ba ba fafa ba ce ya yi ka ɗauka ya masa fafa a a ce shi talaka ne ce ka da nan talaka ne fitik ce kuma gashi Allah ya bani 'ya'ya kuma mata sai ce to duk na dauki duk ka barni da wannan matsalar taka kashi gari ya je kasuwa su ƙo'okaz ya tsaya mutane an kewaye shi don aji waƙen da ya zo da shi a shekarar wani abu zai yi na yabo sai ya fara waƙarsa a rikto wa ma haza suhadul mu'arriku wa ma biya min sukumin wa ma biya ma'ashaku shi ma yana tsebe sanda san da ina aisha ya dosa ba sai kawai ya fara ji ya fara cikin waƙensa sai ya ɗauko nafas zama an alil muhallaki jafnatun ka jabiyati shaikil iraqiyyi tafhaqu tara alqawma fiha shari'ina wa bainahum ma alqawmi wildanun min wildanun min min an-nasl dardaqu la'amri laqad lahat uyunun kathiratun إلى ضوء نار باليفاع تحرق تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق رضيعي لبان وبات على النار الندى والمحلق رضيعي لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج عوض لا نتفرق ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه kama zana matnal hindiwani raunako to haka yana gama waɗannan wannan waƙen wanda suke jin larabci sun ji mai ce ba sai na fasara ba kai dai kaji sunan muhallaku ya fito ciki eh, wa ba ta'alan nari nada wal muhallaku radi ai libani yana gama wannan waƙoƙin kawai sai ku aka rika tururuwa ana masa ana masa murna ana taya shi murna ana ta masa murna ana ta taya shi murna ana ta masa san barka san barka ce kafin ka ce me sai gashi ashrafu al arab manyan mutane cikin laraba kowa ya taho neman yansa da aure kowa ya zo neman yansa da aure aka aka aka aka yace babu babu babu wata ɗaya daga cikin face ta ta auri mijin da ya ninninka mahaifinta komai to kaga wannan shi kenan bai tabuwa kuma kuma ba wanda zai kara masa kallon kaskanci to haka za ka samu baiti ɗaya biyu waka ɗaya biyu ta daga wani akwai eh, wasu wata kabila da ake kira banu amfin naka banu amfin naka ja'far amfin naka to banu amfin naka suna daga cikin kabilar da har ma ba sa son su faɗi sunan su daga wace ƙabila suke ba sa so danganta kansu da gidansu saboda ka suke tsallake babansu shine Ja'far an funnaka su faɗi ba kakansu Quray Quray ibn Amir da an ce mimman ar-rajul sai ce min Quray sai tsallake babansa Ja'far an funnaka an funnaka shine hancin taguwa hancin taguwa su ƴaƴan hancin taguwa ne shi ubansu shi ake wa lakabi da hancin taguwa dalilin yi masa lakabi su goma ne a wajen mahaifinsu sai wata rana yanka raƙumi ya rarraba wa ‘ya'yan shi ja'afar baya kusa sai mahaifiyarsa ce maza ka je ka karɓo naka yana zuwa an gama rabo sai kan sai uba ya ce to sai ka ɗaukan sai ya sa hannunsa a cikin hancin taguwar yana ja ana ganin shi sai aka ce ga an funnaka ga an funnaka shi kenan sunan ya bi shi kuma sai ya zama kaskanci an ce daga ina ce gano an funnaka ne ai ai duk ƴaƴan an funnaka ne hancin taguwa to wannan kabilar lokacin da Hutai'a shi ma wani mawaƙi ne cikin mawaƙan jahiliya ɗaya da kamar ya musulun musulunci bai musulunta ba a hutai'a sai ya kawo ziyara ya zo ziyara abin nan sai suka ga cewa bare su je su kawo shi su yi maka karamci karamci a gurin balarabe ba wato shine komai a ɗinka ka yi bako balarabe ya tashi baka ba shi ko ruwa ba ta gama lalacewa a idansa ka gama lalacewa idansa ta yi kai ya zama al'adar ka ce ba ka ɗauki wannan wani abu ba amma a gurin balarabe nan ne kake zama mutum ko ka zama ba mutum ba yana ya sauka a gurin wani da ake kira Zabar kan <coughs> sai suka yi maza sai maza suka ce maza a je ya taho da shi ya kawo shi gidansu cikin ‘ya'yan wannan mutum jikokin wannan mutum sai ya kawo shi gidansa ya masa goma ta arziki <coughs> ya masa goma ta arziki kuma ya san suwa ne ne ya san irin yadda ya san irin yadda ake musu ake musu kallon wulakanci a gari ce banu an fin naka ne banu an fin naka to shi ne bayan ya gama sha ya yi tatil ya ci nama ya ƙoshi sai wani waƙi a cikin waƙen yake cewa ƙaumin humul anfu والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنب فسيري سيري أمام فإن الأكرمين فإن سيري سيري آه، أمام فإن الأكثرين حسن والأكرمين إذا ما ينسبون أبا قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنب ce siri umamu umamu abin da ne a tarhim mai na umama ki gaba ya ke umamatu fa innal aksari na hasan da yawa daga cikin mutane da kake gani kamar tsakuwa ne kawai ba su da wani rairayi ne wal akrami na idama yunsabu na abin? amma masu karamci yayin da za a faɗe su a jingina su ga ubansu qaumun humul amfu. shi mutane ne wanda su ne hancin wal aznabu ghayruhum duk wanda ba su ba jela ne. kaga hanci ne a gaba jela a baya qaumun humul anf wal aznabu ghayruhum wa man yusawi bi anfi naqati zanaba wane ne zai daidaita hancin taguwa da jelatta tun daga lokacin da an tambaye ɗaya daga cikinsu kai daga ina kake sai ya ɗaga murya sai ya ya ja rumfashinsa banu an finna ya gama ya gama cinyewa ya gama cinyewa da boyewa aiki. wasu kuma sai kaga samu baiti ɗaya ya karya su akwai banu numayar banu numayar kabila ce wanda suke jiji da kai kanu ce kanu min jamaratil mutane ne masu jiji da kai ɗayansu ba zai faɗi kabilarsa ba ma sai ya wani cika baki shi daga banu numair ne da haka suna yi wa kowa kallon kaskanci sai jarira mawaki ne daga cikin mawaka ta rana ya zauna yana zambu ga wani ɗaya daga cikin ɗan ƙabilar sunan shi obaid ibn husayn cikin dare yana rubuta waƙarsa yana zuwa sai ya rubuta wani baiti ce gudda tarfa innaka min numairin fala ka'ban balagta wala kilaba yana faɗar wannan baitin sai ya aje alƙalamin sai je kwanta ya ce na gaba da su Yace ce wallahi kadu wallahi khayyabtuhum abada dahri na gama da su har abada duk sanda ɗayansu ya ɗago kansa kusira wa nukisa bi hadal bait da ya ɗago kai za dan kufar da kansa da wannan bait shikenan sai zamana ba sa san amma gane su daga kabila suke ba sa son su jingina kansu waɗanda suke wani garin ma da suka ji labarin abin da ya faru maimakon su jingina su kira kansu banu numar suka kuma banu sa'asa'a ibn amir sa'asa'a ɗin kakansu ne can sai suka ƙara gaba suka daina faɗan numair ɗin sai banu sa'asa'a ibn amir maimakon banu numair saboda wannan baitin guda ɗaya fa gudda tarfa innaka min numairin ce ka ce bace mana da gani kaifa daga numair kake fala ka'ban balagta wala kilaba kabilu ne guda biyu cikin kabilun laraba waɗanda ana ga su ne ƙasa ce to baka kai su ba suna sama da kai akwai wani bawa daga cikin eh, mawali na bahila kabila ce ita ba da ake mata wulakanci a jahiliya kabilar bahila daga ciki abu huraira ya fito kabilarsa ce da ba kafin jahiliya yana ganin kamar ba sai albahili yana albahili to wani bawansu yana zuwa kasuwa su waɗannan banunu mai irin matasansu 'yan jagaliyarsu suka zauna a daba da ya ba wannan ya zo sai su ta ce masa ga ɓeren bahila nan ga ɓeren bahila sai je gaya wa iyayen gidansa ga abinda banu da suke masa yaransu sai suka ce in ka je duk sanda suka yi magana ka ce da su faguddar tarfa innaka min numairin fala ka'ban balagta wala kilaba yana zuwa suka fara tsokanarsa yana ji to sai so kawo baitin sai manta sai ya kasa faɗarsa sai ya ce zammid ka. wa ila asma'atuka ma takra ce ka rufe idan ka in ba haka maka ji abin ba zai maka daɗi ba yana faɗa ka sai suka fahimci me yake so ya faɗa wanda baitin zai karanta daga ran nan ba wanda ya tsara taɓa shi wata mata tana, tana tafiya wasu dandazansu suna, suna zaune sai suka cika kura mata ido shi ne ta ce ya kawo أما سمعتم إن لم تسمعوا قول الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أفلا سمعتم قول الشاعر فغض الطرف إنك من نبير إن بكو جمع قرر الله ليتك كلفة إذا بكو جمع قرر مواكينا من يتك فغض الطرف إنك من نبير to haka waƙoƙi suke a zamanin jahiliya ban san me ya jawo mana ba radi'ai libanin da ya kawo radi'ai haka yake don abin da nihal ne domin yana cewa tushabbole makarorai ne ana wato hura wuta wato shi muhallak saboda kirkinsa kullum gaban gidansa wuta yake hura saboda baki in suka taho daga ko ina su hango cewa can akwai mutane kuma ana wadda ita ce alamar da suke sawa a jahiliya larabawa wanda duk yake karimi ne to cikin dare sai ya rika hura wuta gaban gidansa saboda matafiya za su gane cewa alama wannan gidan mai saukan baki ne to shi gidansa kullum hura wuta ake saboda baki dare da rana kasu yanki talaka ne bai da kowa amma ka ji mawaki sai kullum hura wuta yake a gidansa to tushabbu li maqrurai da yasqaliyaniha masu jin sanyi idan suka zo to sai su zauna suna jin wannan wutar wannan zama ba na banza za su yi ba za a kawo musu kaɓakin abinci ne to shi ne ce wa ba ta alan narin nada wal muhallaku rabe a libani nada shi ne karamci alheri ya ce da alheri da karamci da muhallaku za su kwana a daidai wannan wuta wato sun zama abokai da shi da karamci abokin juna ne radi'ai libanin sadiya ummin kaman ma nono ɗaya suka sha saboda ka shi da kyauta da karamci kamar ɗan tagwai ne nono ɗaya ma suka sha ta halafa bi ashaba dajin audulan na tafarraku sun yi rantsuwa sun yi alkawari a tsakaninsu bi ashaba dajin a cikin duhun dare ko a gaban toka ta wuta ko a cikin duhun dare cewa har abada ni da kai ba za mu rabu ba wato wai da muhallaku da kyauta da alheri ba za su taɓa rabuwa ba sun yi wa junansu alkawari a haka shi ne ma'ana razi libanin to ibn qayyim ya kawo mana baitin da ya nuna mana cewa to haka mutum da shedan za su da shedaninsa za su zama tukar ya bar littafin Allah razi libanin kamar sun sha nono ɗaya ba za su taɓa rabuwa ba sun yi rantsuwa a tsakaninsu cewa babu rabuwa har abada ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يسد قرينه an عن سبيله الموصل wa ila جنته sannan Allah ta'ala ya ba da labarin cewa <coughs> shaidan yana kange yana katange yana kare abokin tafiyarsa abokinsa kuma masoyinsa yana kare shi ga barin hanyar Allah wacce almusil ilai wacce za ta kai mutum zuwa ga Allah wa ila jannati ta kai mutum zuwa ga aljanna wa yahsabu hadha ad-dallu al-masdud annahu ala tariqi hudan amma wannan bataccen wanda aka katange din nan zai rika zaton cewa fa yana nan kan hanyar shiriya sauraka babu babu wato makanta da ta kai irin wannan mai makantar zuciya ne amma bai sani ba gani yake yana gani ala inda hum sufaha walakin la ya'lamu to da wanda tafi muni a ce mutum yana kan bata amma yana ganin kamar kan shirya yana dosar hanyar halaka amma yana kamar ya kama hanyar shirya ويحسب هذا الضال المسدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر سيسنزو قوبسو بين رانبوب قيامة da shi da abokinsa shedan ɗayan su zai rika cewa ɗaya ya laita baini wa bainaka mashirikai mashriqain ina ma ya kai cuna ina ma ni da kai tazarar da tazazan tsakaninmu da kai a duniya ta kai tazarar tsakanin gabas da yamma wato ina ma ba mu taɓa haɗuwa ba ina ma kana bangon duniya na yamma ina bangon duniya na gabas ba abin da ya haɗa mu kowa yana bara'ar uwansa. to kaga me amfani irin wannan abotar abokantakar da za ta za a zo ana bara'a da juna da Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin duk za a zama abokan fada abokan gaba kowa na tsine kowa mala yace fa bi'sal qarina yawa yace fa bi'sal qarina kunta li fi dunya fa bi'sal qarina kunta li fi dunya kai dai ka zantar Allah wadai da wannan abokin na da zai abota da kai a duniya ka zan mugun aboki a nan duniya azlaltani anil huda ba'da izja'ani ka batar da ni daga shari'a bayan ta zo min wasadattani anil haqqi ka kare ni in karbi gaskiya ka hada ni wa aghwaytani hatta halaktu ka batar da ni har sai da na halaka wa bi'sal qarin anta li al-yawm yadda kake tir da kai a duniya to haka ma yau tir da kai to haka za su yi wa juna bara'a za su yi wa juna tofin alatsi ne ranar da duwannan mutum ba zai amfane su ba ولما كان المصاب إذا شاركه غيره ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوء تخفيف وتسلية كسن شواء المصاب زمن توارس مصيبة idan ta samu mutum kuma ya zan ba shi ɗaya ba ne wani ya yi tarayya da shi a cikinta a cikin wannan musibar wannan sai ya sa ya ɗan samu wani abu na lallashi saboda ya samu wanda zai dinga ɗeba kewa da shi ganin cewa a ah, to in wani abu ya sa ito ya samu wani ma ai gashi ya jure wani ma gashi ya haƙuri ina mai ba zan yi haƙuri ba saboda ba shi kaɗai ne a cikinta ba <coughs> saɓanin musibar da za ta zama mutum ya samu kansa shi kadai ne a ciki sai ya fi jin ciwo ba aka waye gari ko aka yi dare kanu goku duddudun kowa ba yana cikin duhu to sai ka fi jin na samun relief saɓanin ka ga kowa yana cikin haske kai kana cikin duhu to sai damuwa ta fi damuwa a ce an kawo wuta gidan kowa da wuta kai taka ta samu matsala ko ka ga duk makotanka na nan bangaren dama duk suna da wuta ku kuma bangaren hagu transformer ku ta samu matsala ba a yi sa'a ba sai an rika jin haushin waɗanda mai rabe da fusu ga mutane da kullum da wuta suke kwana kullum da wuta suke kwana amma mu ka duba amma da a ce ka duba dama ka duba hagu gabanka da bayanka duk duk sai dai ka yi tuccar kai wannan al'amari da Allah ka sauƙinsa. za ka ji relief cewa ai ba kai kaɗai ba ne haka nan talaka in yana cikin masu hannu da shuri kullum dare za su da janareto kullum dare su cika shi da ƙara kuma ga shaɗu to ya zai ji sai ya ji damu amma yana cikin ɗan wasu talaka duk ba su da shi sai su haɗu su yi ta hira suna dariya suna ba damuwa to shi yasa ita musiba idan ta zama ta shafi kowa da kowa sai ta zo sai ta zo da sauki idan zaka samu wanda zaka kalla ka ai to wanda ma yana ci kowa da ma yana ci kowa da ma yayi hakuri wanda ma ya hakuri dan me ni ba zan yi hakuri ba shi sai ta idan amma ta khaffat idan ta zama ta game sai ta zo da sauki to haka musiba take a duniya to kasancewar dan adam ya san da haka musiba in ba shi kadai bane a cikin ta in ta shafi kowa da kowa to yakan ji ta da sauƙi akhbara subhanahu anna hadha ghayru mawjudin wa ghayru hasilin fi haqqi al na fil azab sai Allah ce to irin wannan sauƙi ba zai samu ba ba zai wakana ba ga watanen da suka tarayya a cikin azaba zaman zamantowar shi ba shi kadai bane ga wani ga wani wannan ba zai sa ya samu relief ba azabar layira ita ba wannan ta duniya dai ana samun haka wa anna al-qarin la yajiru rahatan wala adna farahin bi azabi qarinihi ma'ahu aboki ba zai taba samun wani hutu ba ko ya ji wani farin ciki ko ya yake dan ya ga ana yi wa ɗan uwansa abokinsa azaba tare da shi wannan ba zai sa ya ji cewa to ai ba ni kadai ta shafa ba wa in kanat al-masa'ib fi ad-dunya idza ammat maslatan da kasancewar koda kuwa masibu a nan duniya idan suka kasance idan suka game kowa da kowa sai zan abin mutum ya samu abin da zai rika ɗeba kewa da waninsa kama qalatil khansa fi yi sakh kamar da khansa lokacin da aka kashe wata dan uwanta sa wanda take ji da shi wanda rayuwar ta har ta koma ga Allah tana tana shi zakiru ne tulu'ush shamsi sakhran wa azkuruhu bi kulli ghurubi shamsi ce duk fudowar rana da faduwar rana sai ta tuna shi to cikin baitocin da take masa take cewa falaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi yace tace ba dan yawan masu kuka ba a gefe na wanda su ma sun rasa ƴan uwansu ga sunan su ma suna zubar da hawaye sun rasa ƴan uwansu ba dan su ba da na kashe kaina <coughs> ganin su da nake yi su ma sun samu irin musibar da na samu shine ya hana ni in kashe kaina sai ta yi wani istidraki domin kada ta nuna dan uwanta daidai yake da waɗancan aburinta sai ta ce wa mayan kuna misla aka amma fa su wanda suke yi wa kuka bai kai dan uwana ba dan uwan sai sani su ma haka za su ce su ma za su ce wanda take kuka bai kai nasu ba to ma kuna misla akhi to amma ita tana nufin dan uwanta yafi na yafi wadancan jarunta yafi wadancan kyauta yafi wadancan karamci yafi wadancan kirki amma duk da haka ga suna kuka <clears throat> ce walakin u'azzi nafsa anhu bit bitasi sai dai ina yi wa kaina jaje ne kawai ta hanyar ganin su in ga abin da suke ciki in yi koyi da haƙurinsu to haka a duniya yake to amma a lahira famana allahu subhanahu hadal kadara minar rahati an ahli nari amma irin wannan hutu sai Allah ta'ala ya hana shi a lahira cewa ba za a same shi ba da ɗan wuta yace walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun a yau tun da har kuka yi zalunci kasancewar ku a cikin wuta kuna tare tare yadda ta ku a cikin wuta fa ba za ta amfane ku ba ma'ana ba za ta amfane ku ba ku rika jin cewa a tun da gawa na gawa na gawa na mu tare mu mu kaddara a a kowa zai yi babu wanda yake cikin azaba kamar sa ba wanda zai ga cewa shi da wani azaba iri ɗaya suke kowa ji zai yi cewa a cikin a duk duniya ba wanda ya kai shi ba cikin duk yan wuta ba wanda ya kai shi jin jiki saboda ka kansa kansa ta kansa yake to wannan malam ya gaya mana munin watsi da littafin Allah da shiriyar da Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da ita watsi da ita da rike wani abu na koyarwar shaidan idan mutum ya haka to ya yi zaɓin tumin dare saboda wanda ya zaɓa ɗin zai zora na gobe kiyama ya barranta da shi ya yi ba ruwa na da kai yana ka cuce shi ma yana ka cuce to kaga ashe ko wannan kadai ya isa ya sabawa ya zaɓi turbar Allah ta'ala ya kauce wa dukkan wani abin da ya san akwai hushin Allah a ciki saboda duk abin da yake dauke da fushin Allah to yarda shedani ne a cikin ta yin haka shi zai sa wato bawa ya kasance ya samu tsirara daga gobe kiyama na'am أنها مجد بلا الإنسان يموت بابا فصلون ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يكويه به على حربه arba'in da shida hukumar zunubai da sabon Allah da laifi da mutum zai yi ko al'umma ta rika yi annaha madadun min insani wani ƙarin taimako ne su waɗannan zunuban wani ƙarin taimako ne daga shi kansa mutum yumiddu bihi aduwahu alaihi da yake taimakawa abokin gabansa da shi a kansa wajaishun yuqawwihi bihi ala harbi waɗannan laifuffukan wata rinduna ce da yake da mutum shi karan kansa yake karfafar makiyinsa da ita wannan rundunar ala harbihi akan yakarsa sauraka laifukan da kake yi ba tare da ka tuba ba ka sani cewa taimako ne kake karawa abokin Ka kamar abokin ka ne kake kara masa yawan sojoji kake kuma ƙara masa yawan makamai dan ya ci gaba da yakarka kaga ba wutar da ta kai wannan wannan ita ce hukuma ta 46 da ita ce insha Allah matashiyar darasinmu na gaba abinda muka yi daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh